Sama'ila ta biyu Sura goma Dauda ya ci amanawa da yaƙi Ana nan sai sarkin amanawa ya rasu, ɗansa hannun kuwa ya gaje shi a matsayin sarki. Dauda ya tunani a ransa ya ce, Zan yi wa hannun ɗan Nahash alheri kamar yadda mahaifinsa ya yi mini, saboda haka sai Dauda ya aiki jakadu su yi masa ta'aziyar mutuwar mahaifinsa. Sa'ad da mutanen Dauda suka isa ƙasar amanawa. Sai manyan mutanen Ammonawa suka ce wa Hanun shugabansu, Kana tsammani Dauda yana girmama mahaifinka ne, da ya aiko da jakadu su kawo maka ta'aziyya? Ai, wayo don ya ga asirin birninmu, ya san ƙarfinmu, ya kuma ci mu da yaƙi, saboda haka Hanun ya kama mutanen Dauda ya aske rabin gemun kowannensu, ya yi rigunan rigunansu daidai ɗuwawu, sa'an nan ya sallame su. Sa'ad da aka gaya wa Dawuda game da wannan, sai ya aiki manzanni su taryi waɗannan mutanen da aka ci mutuncinsu, gama an walaƙanta su ƙwarai, sai sarki ya ce musu, Ku dakata a Yeriko har sai gemunku ya sāke girma, sa'an nan ku dawo. Da amana suka gane cewa Dawuda ya yi fushi da su sosai saboda abin da suka yi, sai suka yi hayar sojojin ƙasar Arameyawa dubu ashirin daga Bet da Aramzoba. suka kuma yi hayar sarkin Ma'aka tare da mutum dubu ɗaya, suka kuma yi hayar maza dubu goma sha biyu daga Tob. Da jin haka, dauda ya tura Yowab da dukan sojojin yaƙi, amanawa suka fita suka ja dagar yaƙi a ƙofar shiga birninsu, yayin da Aram Zoba da na Rehob da mutanen Tob da kuma Ma'aka suka ja tasu dagar a ƙarƙara. Yowab ya ga cewa an ja musu dagar yaƙi gaba da baya, saboda haka sai ya zaɓi waɗansu shahararrun sojoji cikin Isra'ila, ya sa su gabza da Arameyawa, ya sa sauran mutane a ƙarƙashin Abishai ɗan'uwansa, ya sa su gabza da amanawa. Yowab ya ce, In Arameyawa suka fi ƙarfina, sai ku kawo mini gudunmawa, amma in amanawa suka fi ƙarfinku, sai mu kawo muku gudummawa, ku yi ƙarfin hali, mu kuma yi yaƙi da ƙarfin zuciya saboda mutanenmu da kuma biranen Allahnmu, Ubangiji zai yi abin da yake da kyau a idanunsa. Sa'an nan, yawof da rundunar take tare da shi suka ci gaba don su gabza da Arameyawa, Arameyawa kuwa suka gudu a gabansa, da amanawa suka ga Arameyawa sun gudu, sai su ma suka ruga da gudu a gaban Abishai. suka shiga cikin birni, sa'an nan Yowab ya komo Urushalima daga wurin yaƙin da ya yi da Ammonawa, bayan Arameyawa suka ga Isra'ila ta ci su da yaƙi, sai suka sake tattara kansu, Hadadazar sarkin Zoba ya aika a kawo Arameyawan da suke ƙetare kogin euphrates suka iso Helam a ƙarƙashin shugabancin Shibok, shugaban dukan sojojin Hadadezer. Da aka gaya wa Dawuda wannan, sai ya tattara dukan Isra'ila, ya ƙetare Urdun, ya je Helam, Arameyawa suka ja dagar yaƙinsu, suka kara da Dauda, amma Arameyawa suka gudu a gaban Isra'ila, Dawuda kuwa ya kashe mahayan keken yaƙinsu ɗari bakwai da sojojin ƙasa dubu arba'in, ya bugi Shibok, shugaban ƙungiyar sojansu, ya kuwa mutu a can, Sa'an da dukan sarakuna. waɗanda suke abokan tarayya na Hadadezer suka ga Isra'ila sun ci su da yaƙi, sai suka yi sulhu da Isra'ilawa suka kuma zama bayinsu. Wannan ya sa Arameyawa suka ji tsoron ƙara kai wa Ammonawa gudummawa.